السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu haka muna safiyar lahadi 29 ga kwanci 19 ko 19 ga wata ramadan hijira na da da ɗaya. wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma ina ƙara godewa allah ta baraka wata'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke kan layin katuru wato islamic learning center a cikin wannan gari na kaduna a arewacin najeriya yana da kyau in fara da abubuwa guda biyu ko da yake darata ya riga ya yi ishara da su na farko dai haɗuwar mu a yau alagairi mai adin wato ba haɗuwa ce wadda haka karata ba sai dai shi allah ne so a haɗu wannan ya sa ya zama dole sai an haɗu abu na biyu na san cewa da yawa sun zo ne don sauraron muhadarar da ɗanwa malam muhammad tukur adam zai gabatar wato limamin almanar da ke nan garin kaduna to amma tun da dai allah bai kaddara hakan zai kasance ba kuma dama wa mata sha'una illa an sha Allah sai ya zamanto wani ba shi ba shi zai gabatar da muhadara a yau duk da cewa idan allah ya kai mu da rai da lafiya mako mai zuwa ranar da ita ce aka tanadarwa wannan muhadara ɗin ana sa ran insha allahu a gabatar da waccan ɗin ina fata yan uwa za su yi haƙuri da wannan canji da aka samu kuma duk abin da ya kamata a gaya mana a matsayin shimfiɗa da ya riga ya gaya mana Allah ta'ala ya mana muwafaka kamar yadda da yawa da sun gani a cikin jadawalin da aka tsara na jerin waɗannan muhadarori takensa shine shugabanci a yau ko kuma shugabanci a wannan lokaci mabu'in gaskiya mabu'i ne mai faɗin gaske kuma na tabbata kusan dukkanku da kenan nan za ku yarda da cewa a tattauna wannan maudu'in a takaitaccen lokacin da ake da shi daga karfe goma ko da zuwa biyu ne zai yi wahala saboda idan ana magana akan halin da shugabanci yake ciki a yau kowannan masani ne gwargwadon hali bisa khibrarsa ko experience ɗinsa da kai kawansa da mu'amalolinsa da bincike ko nazarinsa da waɗanda yake hulɗa da su game da irin abubuwan da aka faɗi masu kyau ko kuma na matsaloli dangane da shugabanci a yau wannan kadai in aka ce za a yi magana a kai to ko shakka babu za a yi ɗaukan yinin yau gaba ɗaya ba tare da an kai ƙarshen su to amma tun da dama manufar irin waɗannan muhadarori ba wai a zauna sai an dandake komai ba ne a manufar ita ce a haskaka a ɗanyi isharori a nuna waɗansu abubuwa ta yadda daga nan kuma wanda ke bukatan ƙarin bayani na iya tuntuɓar malamai ko ya nemi littattafai ya karanta ko kuma dai ya ɗauki wani matakin da yake ganin shi ya fi masa da zai iya kai shi zuwa ga samun ƙarin bayani dangane da matsalar da aka tattauna saboda haka ina fata za a yi haƙuri da abin da aka ji ko za a ji ko da bai kai yawan abin da ake sa rai ba ni abin da ɗauka dama ana ƙoƙari ne kawai a ɗan yi isharori in ya so kuma kowa daga nan sai ta kan shi Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma kamar yadda aka ji darakta ya faɗi za a gabatar da muhadara ce ta hanyar haskaka ta akan bango wato ta salon amfani da na'urar haskaka bayanan kwamfuta wato projector kenan insha Allah don haka kai tsaye zan shiga sulbin mawdu'in kuma za a ci gaba da gabatarwa insha Allah na sanya wa muhabarar suna bisa la'akari da kila abubuwan da za a so a ji a ƙarshe matsalolin shugabanci a yau domin shugabanci dama wani abu ne da aka san shi kuma ana yin sa ko a masallacin akwai shugaba a yi ta kanta cibiyar gaba ɗaya akwai shugaba a wannan zaman da muke ciki akwai yin gaba, ga haka ko da yaushe ana samun shugabanci kuma shugabanci a yau da shugabanci a jiya kusan abu ɗaya ne sai dai akwai 'yan waɗansu abubuwa da suka bambanta su don haka sai na zaɓi in ɗan yi ɗan gyaran fuska ko ɗan kwaskwari ma kaɗan ga shi maudu'in na mai da shi tsalolin shugabanci a yau hakan ba zai cirewa ainihin maudu'in komai ba daga cikin abubuwan da ya kamata a ce yana tare da su insha Allah azim kuma ina fata a ƙarshe 'yan uwa za su ba da gudunmuwa wajen kila fito da waɗansu abubuwan da ita muhadara ba ta hararo ba ko kuma yanayin lokaci bai ba da dama a yi ba kamar yadda nake fatan Allah zai ɗora mu a kan daidai tun daga farfanta har zuwa ƙarshe a matsayin shimfiɗa mun sani tabbataccen abu ne Allah baraka wata ta'ala a cikin alkur'ani ya yi umarni da haɗuwa kuma ya hana a ya kuma hana saɓani a tsakanin mutane za mu gani a cikin suratu ali imran sura ta uku kenan a aya ta ɗari da hudu Allah baraka wata ta'ala yana cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuma ku haɗu gaba ɗayanku ku yi riko da igiyar Allah kada ku raba za mu ga cewa wannan ayar ba ta a bango don kila watakila mutane za su tare su ganta a bango to amma abin da ya faru shine a yayin da nake tsatsarawa din sai daga baya na lura akwai wuraren da ban yi wato ban cika masu haƙƙinsu ba to amma tun da na ga lokaci ya kawo sun ce taso ba da ruwa ai dama ba a ma tunanin za a haskan ba saboda haka abin da ba a gani ba da kuwa sai dai na san kashi da tara duk insha Allah za a gansa a zangon kai tsaye amma dai wannan ayar na lura ba ta kuma tana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku hablillahi malaman tafsiri sun fassara da fassarori mabambanta wadanda sun ce ana nufin dinul islam ne wadanda sun ce ana nufin alkitabu ne yani alquran wasu sun ce ana nufin wato ta'alimul islamiyya gaba daya karantar ta'alimul islamiyya karantarwar gaba daya ta musulunci wadda sun ce shar'ullah shari'ar Allah wadda sun faɗa abubuwa mabambanta ala kulli halin dukkan su dai maganganun suna komawa ne zuwa ga riko da abin da Allah ya yarda shi wanda zai kai mutane zuwa ga samun tsira a ranar kiyama kuma Allah ce kada a rarraba domin rarraba ba ta da amfani tana rage karfi tana kawo fashewa tana kuma ba da kafa makiya da abokan gaba su samu shiga su barna saboda haka Allah ta'ala ya hana to tunda Allah ya yi umarni da haɗuwa a ɗabi'ar haɗuwa kuma idan an yi za a samu fauda wato zai zama ana zaman yan marina in dai ba ayyana an ce wane ne jagora ba ko wane ne shugaba ba misali ko da muka zo nan idan ba domin akwai shugaba ba wanda ya ce a bar wannan projectan a yanan yadda aka sa ai wasu daga cikin sun ce sai a ƙara hagu wasu sun ce sai a ƙara dama da ita wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam in dai za a haɗu to dole ne sai an samu fauba wato sai an samu zama barkatai zama wanda yake bayi da tsari matuƙar ba a ce ga tsarin ba kuma tsarin ba zai iya tabbata ba in ba an ce ga wanda yake jagoran tsarin ba ko ga wanda zai shugabanci tsarin ba wannan ayar na daga cikin ayoyin da malamai kan yi ishara kuma su yi iktibasi daga gare ta hukunci ko kuma muhimmancin taruwa a bisa tsari guda ɗaya na a ce ga wanda yake jagoran tsarin ko kuma ga wanda yake jagorancin tsarin don haka da yawa daga malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan shugabanci ba su gafala ba ba su rafkana daga kawo wannan ayar ta wa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ba a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke ishara zuwa ga muhimmancin samar da shugabanci kuma a cikin suratul anfal Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha sabirin wala tanaza'u kada ku jayayya da junanku ku ta sabani ku yi ta rigima a tsakaninku fatafshalu don in kun yi haka to za ku kari za ku rarraba za ku zama a warwatse wata zahabari hukum kuma ƙarfinku sai ya tafi ya zama ba ku da sauran tasiri ba ku da ƙarfi domin wanda ba ku ba zai iya shiga cikin ku yi maku ɓanna a cikin na kuma za a samu saɓanin da zai sa kowa ya rika ganin ya isa ba mai gaya masa sai zama ana zama yan murna kun koga kamar yadda akan ce ko barayi suna da sarki ran da duk aka ce mutane sun zauna babu shugaba to ko shakka babu za a samu matsala wannan yasa ya zama sananniyar ka'ida ce a wajen malamai cewa duk lokacin da mutane suka haɗu to akwai bukatar ɗayansu ya yi jagoranci kuma ya shugabanci al'amarinsu an raito daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa la yuslihu nas illa amiru barrin aw fajir ba mai iya gyara mutane ya zama ya tsara al'amarin mutane ya jagorantar da mutane ya gudanar da lamuran su bisa tsari sai shugaba shugaban nan ko na kirki ne ko na banza dole a samu shugaba shi yasa kun ga ta barayi suna da shugaba yan fashi akwai shugaba in aka ce ba shugaba kwata-kwata to ko shakka babu ba tsarin zai gudana yan daudu suna da shugaba karuwai suna da shugaba kai duk wani mutum wanda yake tare da jama'a a kowane irin yanayi ko yanayi mai kyau ko yanayi mara kyau sai kaga suna kokarin samar da tsari da shugabanci a kasuwa akwai sarkin kasuwa akwai shugaban masu sai da fetur shugaban masu sai da shugaban masu yankan kumba haka dai za ka gani wuri wuri wuri ko da kuwa shugabancin ma da tasiri a cikin al'umma amma ɗabi'a ce don Allah ya ɗora ɗan adam a bisa tsari na san haɗuwa da yin tarayya da jama'a in ko aka zamu a haɗaɗin to in shugabanci ko shakka babu za a samu matsala haka na ruwaito cewa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ce innahu la islama illa bi jama'a wala jama'a illa bi imara wala imara illa bi ta'a ya ce babu musulunci musulunci bai yiwuwa sai da jama'a Ba baya yiwuwa a ce musulunci ya yaku musulunci ya yi musulunci ya karfafa ya samu karbuwa a wurare da yawa ba tare da jama'a ba mutum ɗaya zai iya zama jama'a a inda yake shi kaɗai ne in su zama su biyu to dama fasarar farko ta jama'a daga mutane biyu wannan ya sa hatta a wajen hukuncin adadin mutanen da ake bukata sai da sallar juma'a malamai suka yi sabani akwai malaman da ke ganin sai an samu mutane arba'in akwai malaman da ke ganin sai an samu mutane goma sha biyu akwai malaman da ke ganin sai an samu dai jama'a da ƙauye zai iya tabbatuwa da su akwai malaman da ke ganin mutane uku kacal sun isa akwai malaman da ke ganin mutane biyu ma sun isa da liman da mamu a iya kulla sallar juma'a ai hudu ba ai komai a gama a tashi sallah wadanda suka ce sai an samu uku domin kuwa dole ne hadisi ya nuna ko ya yi ishara da cewa in mutane sun kai uku a tafiya dole a shugabantar da ɗaya to tun daga daga mutane uku ne aka ce a shugabantar da mutum ɗaya tun da kuma juma'a jam'i ne ko kuma juma'a daga jama'a ne asali mazaru don haka ashe tun da daga jama'a ne jama'a dole ne a samu mutane uku wanda cikin su ɗaya gama shugaba shine liman sauran biyu zama wani ala kulli halin duk waɗannan bayanan na malamai na dai faɗakar da mu kuma yana isharantar da mu ne zuwa ga muhimmancin samar da tsari da za a ce ga jama'a to ita kuma jama'an nan ba ta da wani amfani ba ta da wani tasiri ba ta iya na komai illa bi imara sai da shugabanci wala imara in ba an samu shugaban ga shugaba ga shugabanci ga komai illa bi ta'a in dai babu da'a da za a yi wa shugaban to ko shakka babu shugabancin ma bai da amfani idan kuma shugabanci mai da amfani jama'a ba za ta samu ba in jama'a ba ta samu ba musulunci zai sha wuya a shekenan kun ga abin a haɗa suke suna da alaka mai karfi musulunci ya haifar da jama'a jama'a ta samar da shugaba shugaba a yi masa da'a da'an nan ta karama masa gwiwa ya jagoranci mutane zuwa da alkhairi idan da lokacin da darakta ya ce a bar project na nan kowa sai ce an ki to ba ba za ta yi ba abin da zai kowa zai tattara kayana in da mota in shiga mota in kama hanya sai zariya domin zai zama ana zaman fa'u ba nan kenan kenan wani bayan ya ga dama yana yake cewa a tashi yanzu wannan ya ce a ci gaba amma babu lasu dika wani ta iya a kai mai bidiyo da ya dauka kaga ke kenan an zamanto cikin wani hali mara kyau mara tsari don haka aka rawaito wannan magana daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu don ya nuna mana muhimmancin samar da shugaba a cikin jama'a haka na al-gazali ya ce ilam an shari'ata aslun wal mulku haris wa ma la asla la fa mahdumun wa ma la harisa la fa ba'iun yace ka sani ya kai dan uwa musulmi shari'ar musulunci shari'a ita ce asali wajen tafiyar da rayuwar musulmi mulki shugabanci shine mai gadi soja mai sa ido yake duk abin da bai da asali bai da foundation to wannan rusha zai in ginin nan na masallacin nan bai da foundation ya zai yi ba zai yi ba sai ya rushe to kuma abin da ma yake da foundation din aka gina shi to idan kuma ba mai sa ido me zai faru zai tozarta yau a ce a masallacin nan babu liman a masallacin nan ba mai shara a masallacin nan ba mai gadi gobe sai ku zo ku tara tsinki lasfika jibi an cire fanka gata an cire amplifier Cinta, an kwashe shimfiɗa bayan wannan sai a zo a tsaftake tiles wata rana ma dole ne ya ce shi gaskiya wannan kusurwa sai mai kyau bari ya ya cire mai shi gida kafin a wata guda masallaci ya rushe ya zama fili duk abin da ba mai sa ido to wannan abin zai tozarta zai kuma wulakanta ba kuma zai ɗore ba saboda haka shugabanci ko mulki babban amfaninsa shine a ce ya haifar da sa ido da tsaro ga wannan asali din me asalin shari'ar musulunci a cikin littafin tahzibu riyasa abdullahi alkal'i a shafi'i ya ce nizamu din wa duniya maqsudun wala yahsulu zalika illa bi imamin mawjud yace tsarin al'amuran duniya da addini gaba ɗaya to wannan shine abin da shari'a ta nufa ta bada kariya kansa shine abin da shari'ar musulunci ko musulunci ya zo ya bada kariya gare shi ya bada tsaro ya kyautata shi kuma ce kuma hakan ba zai yiwu ba ba zai samu ba sai ta hanyar shugaba wanda jama'a za su samar ke yasa ma wani daga cikin magabata yake cewa idza nazarta bi baladin wa laysa tafi sultanun farhal anhu duk garin da ka dai ba shugaba to gudu karku kwana saboda wannan in kawo maka hari na ta'addanci ba inda za ka je kai kukanka ba inda za ka je kai kara saboda haka duk garin da ka je aka ce ba shugaba zaman yan marna ake kowa ta kai shi ke to kama hanya ka bar garin karku kwana wani kuma daga ta yake cewa ma ya zara Allah bi sulban aksar ma ya zara bil qur'an ta ta burki da Allah yake yi wa jama'a ta hanyar shugaba to ya ma mewa akan taka birkin da yake wa da Allah yake wa al'umma ta hanyar Qur'ani domin Qur'ani sai mai imani sai mai tsoron Allah sai wanda yake karanta shi ko ke sauraron karatunsa shine za a ce Allah ya ce yabi Allah ya hana ya hannu amma shugaba da ya fa doka kana tsoron yan sandansa kana tsoron sojojinsa kana tsoron mobile ɗinsa kana tsoron kaza kazan shi saboda haka sai ga an Da haka mutane ana taka musu birki da shugabanci da mulki irin tasa mulkin da ba a mazda alkur'ani wani ma daga cikin magabatan cewa yake inna allaha yazi'u bil qur'ani ma la yazi'u bis sultan wato inna allaha yazi'u bis sultan ma la yazi'u bil qur'an Allah na takawa mutane birki da shugaba irin birkin da bai taka musu da alkur'ani ba wai da qur'anin ya bar wadansu abubuwa na taka birkin da bai taka ba a'a abinda ake nufi ya tabbata an taka mulkin kuma an bi to ta hanyar shugaba ya fi tasiri akan ta hanyar alkur'ani shi ba aka samu shugaban da ya rike alkur'ani yake amfani da alkur'ani sai zama nurun ala nurin asun da asun sai ga abu ya tafi daidai in ko aka samu shugaban da ya tozarta da alkur'ani to za a yi masa wannan biyayya amma ba dan ana so ba dan tilas ne saboda da ya zama qur'ani ya rike da sauran abubuwan da shari'a ta ce a rike wajen shugabanci ya ba da wannan doka ko umarni da su to ko shakka babu za a yi da nufin an masa da'a da'a da ake sa rai a samu ladan to me ce na shugabanci kuma me ce ce manufar shugabanci a musulunci malamai na cewa shugabanci a musulunci ya kunshi damar da wanda ragamar jagoranci ke wato wanda ragamar jagoranci ke hannunsa ke daita ta yin umarni da hani ga jama'a bisa manufofin shari'ar musulunci wajen ba da tsaro da kariya ga addini da kyautata al'amuran rayuwar duniya duk wanda aka ba shi dama aka ba shi ragama ko kuma ya faci ragamar jagoranci ko yin iko ta yadda zai samu damar ya ba da umarni ko kuma ya hani ga jama'ar da ake wa shugabancin amma bisa manufofin shari'ar musulunci wajen ba da tsaro da kariya ga addinin musulunci da kuma kyautata al'amuran rayuwar duniya ba su daya wannan shine abin da shugabanci ya kusa malamai sukan ce shugabanci ko kuma rihasa ko al'imara ko al'ilafa duk malamai na amfani da waɗannan istilahat ne wajen fassara shugabanci suka ce ya kunshi alqiyam ala sha'anir ra'iyya min qibali wallatihim bima yuslihuhum min al-amr wan-nahy وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور, أو الأمور الملائمة ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافعة malamai na cewa shugabanci gaba ɗaya ya kunshi tsayuwa da al'amari ko sha'anin waɗanda ake wa shugabanci daga suwa daga shugabannin waɗanda aka ba shugabancin ko suka kwaci shugabancin da kansu tsayuwa da abin da zai gyara al'amarinsu na daga umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da shiryarwa da kuma kyautata al'amuransu da abin da ake bukata a wajen gudanarwar wannan shugabancin na daga tsara tsare-tsare ko ajiye tsare-tsare ko kuma shirya abubuwan da za su taimaka wajen gudanarwa ta yadda za a kai ga cimma abubuwan gyara da maslahoyi na tsohon da ake wa shugabancin ta hanyar jawo musu amfani ko kuma duk wani al'amari da ya dace da kuma tunkuɗe masu cuta da sharri ko kuma duk wani abu wanda yake abin a kore ne domin sa ga al'umma kenan gaba ɗaya idan mun duba dama can musulunci ya zo ne don ya tabbatar da masalihul umma ya tabbatar da maslahohi na al'umma ta hanyar jawo amfani da tunkuɗa cuta to kuma bi yiwuwa a samu jawo amfani a tunkuɗa cuta in ba ta hanyar shugabanci ba wanda ya sa shugabanci shi kadai ne yake da damar tabbatar da manufofin shari'ar musulunci abinda ake kira almakasudu ko ko makasudu shari'a ko almakasudu shar'iyya biyuwa a iya cin masa sai ta hanyar samar da jagoranci na gari shugabanci na kwarai shugabanni masu tsoron Allah masu bin umarnin Allah da don masu bin halin Allah da umarninsa masu jin tausayin waɗanda suke wa shugabanci masu tuna cewa a ranar kiyama Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda aka bashi shugabancin mutane goma duk wanda aka bashi shugabancin mutane goma to a ranar kiyama zai zo yana daure cikin mari yana kunkunce a cikin da baibai ko dai adalcinsa ya kwance shi ya kai shi aljanna ko kuma zalincinsa ya tunkuɗa shi ta mutane goma to me kake tsammani a ce an baka shugabancin wadda ku gaba daya ko kana kansula na yankin ku mutane nawa ne sun ke goma sun ke goma o sun fi to me kake tsammani a ce an baka gundumomi da yawa kamar misali yanzu aka ce an sa masu rikon kwariya a mataki na karamar hukuma akan sa su ba bayan kansulas wanda suke yan kaɗan ne ba su hudu ba ko biyar a cikin local government kowanne kamar wakili ne na ward daban-daban kira a haɗa ward biyu ko uku a ce an ba su kansula ɗaya to me kake tsammani me kake tsammani game da shugaban karamar hukuma wanda yake yana da ward daban-daban-daban kamar a local government ɗin akwai ward goma sha ɗaya sabon gari local government ko ma an ƙara kai sha uku me kake tsammani game da wanda za a ce gwamna ne ko a kaduna ko a kano in kaduna ne akwai mutane miliyan biyar da yankai da aka ce in kano ne miliyan goma lagos miliyan goma me kake tsammani in najeriya ce ana magana akwai mutum miliyan ɗari da hamsin to mutane goma in allah ya baka shugabancin su to a ranar kiyama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a hadisi tabbatacce wanda a shek muhammad nasir albani ya takharijin sa a cikin alhadi sahiha ko kuma sun alhadi sahiha ya tabbata akan cewa waɗannan mutane goma da aka baka to ya zo maka alaka kai a ranar kiyama za ka zo kana kunkunce cikin mari ko cikin da bai-bai sai ne adalcinka ya kubutar da kai ya sa ka cikin aljanna ko kuma zalunci ya kifar da ke cikin wuta Allah ya tsare kaga kenan ba zai yi a samu ci gaba ko gyara ko jawo amfani ko tunkuɗa cuta ba in ba ta hanyar samun shugabanni masu tsoron Allah ba dakul islamu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa al maqsudu wal wajib bil wilayati islamu din al khalq alladhi mata fatahu khasiru khusrana mubina ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإسلام ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى yana cewa abin da ya nufi kuma wajibin da ake so a tabbatar ta hanyar shugabanci shine islamu dinil halki. a gyara addinin halittar Allah ta'ala allazi ba ta fata addinin nan da duk lokacin da ya kubuce masu. khasiru khusrana mubina to sun yi asara asara matsayyaniya walam yanfa'uhum ma nu'imu bihi fi dunya kuma duk wata ni'ima da suka samu a nan duniya kowace iri na shugabanci na mulki na kudi na aure na ƴaƴa na matsayi na ilimi na koma ne to bai amfana da su ba kwata kwata ba za su amfana da shi ba din kuma yana daga dai manufa da kuma wajibcin da sa aka ce dole a samar da shugabanci gyara abin da yake addini bai iya tsayuwa illa bihi sai da shi min amri min amri duniyahu na daga al'amarin duniya kamar mene ba da tsaro ga dukiya ba da tsaro ga hankali ba da tsaro ga mutunci da nasaba da sauransu wanda nan gaba insha Allah za mu ɗan ishara da shi hukuncin samar da shugaba a cikin al'umma bincike na maganganun malamai da ra'ayoyi mabambanta da rubuce-rubuce masu tarin yawa da suka yi na tukewa zuwa ga cewa samar da shugaba a cikin al'umma in a nazariya ce ta musulunci farilla ce ta kifaya dole ne waɗansu mutane ko da ba duka ba su tashi su yi ƙoƙari su kai gwamno su kai bari su faɗi su tashi su hana makansu bacci cikin dare su hana makansu hutu da rana su samar da shugabanni dole dole a samar da shugaba na bai daya haka kuma shi shugaban wajibi ne ya samar da mataimakansa kamar misali a jihar kaduna da muke ciki wajibi ne al'umma ta taru ta samar da gwamna wane ne za a samar wannan wata magana ce daban amma dai dole a samar shi kuma gwamnan wajibinsa ne a daiman hanga ta musulunci wajibi ne ya samar da mataimakansa shi ne samar da kwamishinoninsa da masu ba su shawara da duk sauran waɗanda ake sa rai za su taimaka wajen gudanar da mulkin nan bisa adalci bisa gaskiya bisa rikon amana da kyautata al'amuran al'umma haka shugaban ƙasa dole a samar shi kuma ya zaɓi mataimakansa daga ministoci da masu ba shawara haka karamar hukuma dole a samar da shugaba ciyaman kenan shi kuma ya samu waɗanda za su taimaka masa in har tsarin da ake gudanar da shi ya ba da dama a samar da mataimaka a wannan mataki ɗin almawardi yana cewa waƙaduha liman ya kumu biya fil ummati wajibun bil ijma'i wa yin sharba anhu al'asam yake tsara ko tabbatar da shugabanci ga zai tsayuwa da shugabancin a cikin al'umma to wajibi ne bisa ijma'in musulmi baki daya duk da cewa an samu wani malami da ake kira al-asam wanda ba mu'tazile ne ɗaya daga cikin manya-manyan mu'tazilawa ya tafi kan wai ba dole ne a samar da shugaba ba kenan ka sai a zaman yan marna kowa sai dai kwaci kansa wanda wannan ya saba ma hankali ballantana ma nafsi al-imam an-nawawi shi ma yana faɗi a cikin sharh sahih muslim واجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب bi ووجوبه بالشرع لا بالأقل yake malamai sun yi ijima'i akan cewa wajibi ne akan musulmi baki daya su samar da shugaba kuma wannan wajibcin ya tabbata ne ta hanyar nasosin shari'a ba ma kawai hankali ba to hankali ma ya tabbatar nafsu ya tabbatar ballantana hankali shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shi kuma yana cewa yajibu an yi urafa أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها yace ya kamata ko kuma wajibi ne a san cewa shugabanci a cikin mutane ko samar da shugabanni ga mutane to wannan na daga cikin mafi girman wajibai na addinin musulunci kai yace ba ma haka ba ai shi addini ma ba zai yi tsayuwa ba in ba da shugaba ba saboda haka shugaba amrun ne daruriyun dole ne a samu shugaba in dai ana son a samu zaman lafiya haka nan ya kara da cewa shi ibn taymiya din fa inna bani adam la tatimu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajati ba'dihim ila ba'd ولا بد لهم عند الاجتماع إلى أمير يسوسهم وقائد يقودهم وإذا كان ذلك واجبا في أقل الاجتماعات وأكثرها فكيف بأمر المسلمين وفي الحديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليعمروا احدهم تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماعات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفضل من ميداني يكي تشيوى ai su shi dan adam dan adam ko kuma su yan adam a dabi'a su maslaha su ba ta tabbata ba ta cika sai ta hanyar haɗuwa, dole sai sun haɗu suna buƙatar juna saboda sashin su na buƙatar sashi da kike tsammani kana babban darakta a ma'aikata babban darakta a ma'aikata amma ruwa ruwa da za a zuba a bayi in ka kai amfani da bayan explosion sai ka shiga da kanka ɗebo ba ne sa maka yadda kai amfani da bayan ka tafi gobe in ka dawo kai za ka tuɓa rigar ka babba mai aiki aska goma in akwai ka ajiye ka shiga bayi ka wanke ka gyara ya kake tsammani me kake tsammani kana babban sarki amma rigar nan ta ka tuke kiya ba mai gyara ma ba wanda zai ce gyara kinsu ya duka gyara abin kai kadai me kike tsammani sarkar gidanka toilet shaddan gidanka ta cika ba wanda yake bukatan aiki ne zo kwashe kashi kai za ka shiga da kanka ka kwashe ya kike tsammani amma kaga Allah cikin ikonsa da rahmatsa toilet din gidanka ya cika ya dame ka ya gallabe ka sai ka fita ka je ka samu wani shi kuma Allah Allah yake a sami irin wannan aikin ya zo cikin jin daɗi da walwala da annashuwa yana jin daɗi yana gudewa Allah ya samu aiki ya shiga cikin kashin ya dumurmula shi ya kwashe, ya zubar ka biya shi kana jin daɗi shi ma yana jin daɗi ɗabi'a ce ɗabi'a ce ta ɗan adam yana buƙatar taimakekeniya yana buƙatar haɗuwa yana buƙatar tarayya wannan ɗabi'a ce ta wanda ita ce magana da shekul islam ibn taymiya ke isharar to amma sai ce wala budda lahu to sai dai su mutane babu makawa gare su inda ijtima duk inda suka haɗu to ba makawa gare su ila amiri dole ne suna buƙatar gaba ya su su da zai gyara lamarinsu wa ka'idin da jagora ya kudu da zai jagorance su wa idan gane zalika wajiban yace in dai hakan ya zama wajibi a shar'ance fi a al-ijtima'at a yadda aka samu fi karancin abin da za a kira su jama'a su ne mutane nawa uku bisa wancan hadisi ko kuma hadisin ma da shi kansa zai ishara nan gaba in da ya zama wajibi ne a samar da shugaba a inda aka samu bi karancin adadin mutane da za a ce an samu jama'a to me kike tsammani ga al'amarin musulmi baki daya su zo na ba shugaba ai ba zai yiwu ba ya ce a domin a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane uku suka fita suka yi tafiya to lallai ne su shugabantar da ɗaya daga cikinsu ya ce wannan ishara ce faɗakarwa ce zuwa ga cewa lallai kam a cikin dukkan nau'o'i na haɗuwa to dole a samu shugaba a ofis akwai shugaba a gida akwai shugaba a ko'ina ana samun shugaba in aka rasa shugaba to ko shakka babu akwai matsala don haka aka ce samar da shugaba wajibi al'ustamu hannun albanna rahimahullahu ta'ala shi ma yana cewa yaftaridu al-islamu al-hanif al-hukumata qa'idatan min qawaid an-nizam al-ijtima'i alladhi bihi lin fa huwa la akwai latan da tabata fa huwa la yukiru al-fawda wala yada wala jamaata al yake cewa musulunci addinin musulunci wanda yake miƙaƙƙe ne da ba karkata gare shi ya farlanta samar da hukuma a matsayin ka'ida daga cikin ka'idodi ko ginshiki daga cikin ginshikai na tsarin haɗuwa a tsakanin mutane wanda dama wannan tsarin shine abin da musulunci ya zo wa mutane da shi musulunci fawo la yukiru akwai la aurin fawo la yukiru ba musulunci bai yadda ba bai tabbatar da ba ya ce ba zama irin ta yan marna ko ta kan shi ke. babba ya danna karami karami ya rena babba ba mai tausayin wani ba mai girma wani ba mai karɓar umarni daga wani ba mai zartar da umarni wanda shi kira tauba to musulunci bai ta ba wala ya da'u jama'ata musulunci bai je bar jama'a da ta musulmi da gari imami ba tare da shugaba ba wannan duka yana nuna mana ne cewa hukuncin samar da shugaba wajibi ne dole ne a cikin al'umma a samar da shugaba mahma kana al'amur din yadda lamari ya kasance al-imam Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnat wal jama'a rahimahullahu ta'ala yana cewa la budda lil muslimina min hakimin atazabu hukukun nas dole ne musulmi su samu shugaba ko ko wai zo kuke kawai hakokin mutane su tafi a banza wani ya kashe wani ba za a kashe ko ina ba wani ya karba kayan wani ba abin da za a yi wani ya zo gidanka da matar ka ce shirya mu tafi kana ji kana gani kamar yadda aka samu al'umma a kasar nan ta rika haka an samu al'umma wanda alhamdulillah yanzu da yawa an daina wannan amma an samu al'umma a wannan kasa a arewacin kasar nan da suke da ɗabi'ar in an zo haka kawai mutum sai zo gidanka in ya sunduri matarka kuma ka ga ya fi ka karfi in dai ya fita gidan da ita shi kenan ka hakura ka hakura shi kenan ta zama tashi sai dai ka nemo ta ka'ura daidai ruwa daidai kurji to musulunci bai yadda da zaman haka ba domin zai zama haƙoƙin mutane za su zarta ko ba za a samu shugabanci ba ballantana a samu jagoranci na gari musulunci yana hango dalilai ko kuma yana ganin akwai dalilai da zai sa dole a samar da shugaba a cikin al'umma dalili na farko domin a samu damar tsayi da shari'ar Allah a cikin ƙasa bai a tsayi da shari'ar Allah a ƙasa a nan ƙasan nan ba wai najeriya muke ne ba a doron ƙasa gaba ɗaya idan ba shugabanci shugabanci shi kaɗai ne ke iya ba da dama a tsayi da shari'ar allah ta yi wannan ya to mun za a najeriya na shari'ar allah a ƙasa kaza na shari'ar allah eh wannan duk wani abu ne da ya bijiro arabi ne amma asali abinda ake sa rai ake tunani shine in dai akwai shugaba kuma shugaban nan na al'ummar musulmi ne to lallai lallai ne zai taimaka wajen tsaye da shari'ar Allah a cikin ƙasa dalili na biyu tsara al'amura da kyautata gudanarwa bai yiwuwa a samu tanzimul umur a samu gudanarwa ta gari ba tare da shugabanci ba bai yiwuwa dole ne ana buƙatar shugabanci kafin a iya tsara al'amuran jama'a a kuma kyautata gudanarwarsu ana tsarawa ana kyautatawa a yanzu ko ba a yi wannan kuma ta ƙabiyya ce ta daban dalili na uku haɗuwar al'umma akan madaidaiciyar kalma bai yiwa a samu tauhidul kalima a tsakanin mutane ba tare da shugabanci ba yanzu ba gani ba kama a nan kasan ana iya samun tauhidul kalima bai yiwa za a samu kaga mutum malami ne a zauna da shi a tattauna mas'ala ta ilimi a ce an ga wata ga dalilai ga dalilai kowa ya yarda har da shi bai inkari ba bai yi tirabi ba a sanar a ɗauki azumi amma ce ki ɗauka. me yasa saboda babu jagoranci irin na musulunci domin inda da shi ba zai yi ba amma ko haka din ai ga shugabanni na kokari domin suna daukan mataki na ganin cewa hakan da yiwuwa domin idan an bar hakan za a samu fauba wani ma zai ce ba zai azumin ba gaba daya wani ya ce zai yi amma zai fara ne ranar 17 ga wata ko ranar 19 wani ya ce sai bayan kwana uku wani ya ce sai watan ya cika haka dai kowa ya yadda yake so saboda mutane a dabi'a suna da sha'awar wa Allah to shi yasa ga qur'ani ga sunna ga duka maganganun malamai na wa'azi da shiryarwa amma kuma duk da haka za a tonarta umarnin qur'ani a tonarta umarnin sunnan a kan darewa bayanan da ke cikin shari'a to ana bukatar haris mai sa ido mai tsaro mai kula mai zartarwa waye wannan shugaba da mataimakansa domin ne don a samu tauhidul kalima a samu wahadatul kalima kalma ta zama guda daya ba zai yiwu a yi tufaki akan matsala ta ilimi da bisa dalilai ke kuma kawai ka je ka saba da gangar ba kun da wannan shi ke nuna gwamnatin da ke tsakanin kamar misali ƙasar saudi arabia da ƙasar najeriya malamai suna da kima kuma su ma sun tsara matsayinsu da mutuncinsu gwamnati ta kiyaye masu nasu matsayi abin da ke faruwa in wata matsala ta taso ta ilimi muhimmiya to za a kira malamai duka ku zo ku zauna ku tattauna amma malaman nan ba kowa da kowa ba sai wanda yake da ahaliyar a tattauna da shi sai da duk wani mai shawara zai iya kawo musu su tattauna to idan suka yi ittifaki akan ga hukuncin to kai kadai baka isa ka je ka yada ra'ayinka ba da kake jin kasa ba ma'ana aka yi ittifaki in malamai goma suka zauna takwas ko bakwai suka yadda hukuncin kaza ne to ukun nan ko da yake sun saba a rubuce in an zo rubuta nike ko kuma za a shaddara fatawa ɗin za a yi ishara cewa wannan kwamiti bil aksariya bisa rinjaye with majority ya tafi a kan kaza sai dai wane da wane da wane sun saba dalilin da za aka tafi a kan kazan kaza kaza kaza ne shikenan to wannan shine hukunci a kasar saudiya in za ka saba haidai ya hakuri baka isa ka fito ka yada wani ra'ayi ba in ka yada za su kama ka wannan shine tauhidul kalima in aka rasa wannan cikin jama'a ko shakka babu an shiga uku babu yadda za al'umma ta samu zaman lafiya addini ya babu ga halin da muke ciki ba yanzu wani ma zai fito ko ce za a yi auren mata ba iyaka ko ya aura kamar yadda masaba yayi duk da shi cewa ba malami bane matsaji ne amma kuma zai ka samu wani ɗalibin ilimin abin da ya fito yana ma ikirarin ahlus sunna ne shi salafiyul manhaji wal aqida ya fito yana yada cewa babu laifi bai dani ba kuma yana daga cikin alam a cikin matasa a garin bidda ya fito ya yi ta jayayya har sai da aka shirya semina ta musamman ta kasa baki daya aka je aka yi bayanai na ilimi ko da yake bai halarta ba amma duk da haka an ci harin zina kan wannan ra'ayi kuma yana yaɗa shi idan yanzu misali akwai shugabanci jagoranci zai yi domin malamai sun je da yan kolaye don an tafi domin na san a wancan a lokacin iri-iri na yan ƙoro mun je sannan malamai irin su mana abdullahi daga kano su dr muhammad sani rijiyar lemu duk mun an taru gaba daya an gabatar da bayanai da takardu da kasidu iri akan matsalar kuma bil ittifaq an tafi akan cewa wannan abu bai dalili ya qur'ani bai dalili a hadisi bai dalili a ijma'i da qiyas ya saba wa ijma'in malaman tarihi da malaman tafsiri da malaman usuli da malaman mustalahu da malaman fiqh da malaman qawaid ya saba ma kowanne irin bangare na ilimi amma ba shi a wurin kuma an yi wannan ne karkashin jagorancin shi ya tsuni dai ta da shi kenan an kulle kofa to amma saboda ga yanayin da ake ciki a kasar sai zaman to bai hakura ba bayan an gaice shi yaƙi zuwa ya kuma ci gaba da ya irin waɗannan ara ɗin kun wannan ke nuna matsala ta mene ta rashin iya samun tauhidin kalima in dai babu kyakkyawan jagoranci na tabbata da shi sarki ko shi ɗansu yana da ikon ya hukunci zai ko shakka ba to amma an ce wai dokokin najeriya ko kundin mulki ya taƙaita shi ai ma mutum na iya rida rida ma ya halal ne a najeriya to kaga wannan sai ya hana samar da tsari mai kyau wanda zai ba da dama a kai ga tauhidul kalima saboda haka daga cikin dalilan shugabanci ko dalilan samar da shugaba a cikin al'umma akwai haɗuwa al'umma akan madaidaiciyar kalma dalili na hudu tsare garuruwan musulmi daga makiya ta yadda za a ba da kariya da tsaro ga kasashe da garuruwan musulmi ba za a bar 'yan ta'adda na kasan yammacin duniya ko kuma koma na ina ne su yi ma kasashen musulmi auki ba su nemi rugurguza su su zo su kwace ko ce masu mulkin mallaka ko makamancin wannan ba wannan na tabbata ko bai tabbata wannan wata kabiya ce daban sai dalili na biyar na samar da shugaba a cikin al'umma ba da tsaro da kariya ga larurori guda biyar abinda malamai ke kiransu a zaruriyatul hams ko alkulliyatul hams waɗanda abubuwa ne da ake bukatansu domin al'amarin duniyar nan da addini ya tabbata a samu aminci a samu adalci a kusan da kyashi da hasada a samu walwala da anashuwa da ƙaunar juna da ci gaba da kyakkyawan jagoranci da zaman lafiya a cikin al'umma arziki ya bunƙasa shugabanci ya zama ya inganta waɗannan abubuwa guda biyar in ba a ba su tsaro da kariya ba to ko shakka babu za a samu mushkila waɗannan abubuwa ne guda biyar ɗin da muke la'akari da su ko muke ake kiransu a daruriyat alhams ko alkulliyat alhams da ake ganin wajibi ne shugaba ya ba tsaro in aka rasa shugaba kuma ba za a iya samar da tsaro da kiyayewa gare su abu na farko addini babu yadda za a yi addini ya tabbata in ba da shugaba ba duk yadda kuke ganin kamar an ba ku yanci da dama da iko da walwalar yin addini in dai ba ku da shugabanni na kwarai waɗanda ya kamata a kira shugabanni bi ma'anar kalima to batun addini zai tozarsa ba dole ta ci a bar musulunci ba ba dole ta ci a bar sallah ba to amma an barka da musulunci a matsayin suna an barka da musulunci a matsayin suna a baki kawai daga kai sai matarka a gida sai ta a masallaci a ofis ba musulunci a fagen siyasa ba musulunci a tattalin arziki ba musulunci a mu'amalar unguwa ba musulunci a aikin soja ba musulunci na dan sanda ba musulunci custom da immigration ba musulunci karatun boko ba musulunci to ina musulunci yake kuma ina yake shi musulunci addini ne da yake da tsari na ya shiga cikin abubuwa na ibada na yau da kullum da kuma rayuwa gaba daya to ba a iya ba addini tsaro da kariya sai da shugaba rayuwa a ba da tsaro da kariya ga rayuwa ta yadda ba za a rika ta'addanci ba a kashe mutane ko a kama su a yi tsafi da su a sha jininsu a yi wancan a yi wannan ko kuma haka kawai mutum don kuna saɓani da shi kawai ya biyo ka gida ya ce zan aikata maka da yan barandaminsa ko kuma da takobinsa ko mashinsa. haka kawai wajen saboda ya ya shawo wani abu ya sa shi mai ya lima ma wuka ko kuma tantan da haka kawai baka je ba gani ba saboda kawai an ba shi bindiga an ko ba shi iko saboda haka ka zo ma wucewa haka kawai in yana kinka sai ya saka mawuta ko ya bari sai ka zo gab da gab yadda ba za ka iya taka burki ba sai ya tsare ka in ba ka tsaya ka tsaya ba saboda kana tsoron abin da zai biyo baya kana wucewa sai ya dirka bindiga ya harbe ka sai ya ce wai suspect ne ana ganin ya sato mota ce gudu ya kuma ki bullet ya kashe kashin kenan kamar yadda yake aukuwa a wannan kasar me ya kawo wannan saboda babu shugabancin da zai bada tsaro ga rayuwa din babu wannan shugabancin ba shugabanci ne gaba ɗaya babu ba akwai amma wanda zai ba da wannan tsaron ga shugaban ga to shi aka rasa har yanzu bai a samu tsaro ga rayuwa yadda ya kamata ba tare da samar da shugabanci na ƙwarewa hankali hankali muhimmin abu ne muhimmin abu ne domin alaƙarin malamai na cewa manatsu taklif in ba hankali ba wajibci a kanka rufe alkalam an salatu ba a kallafa maka wani abu babu hankali hankali yana bambanta tsakanin dabba da mutum hankali shine abin da ake amfani da shi don tabbatar da cancanta ko rashin cancanta mutum a cikin al'umma to wanda aka ce ga wani abu na kalubalen ka ne to wannan abu dole a yake shi kuma shugaba ne kawai zai yakansa darakta Allah ya ta zo ya ja sallah ya buga wa'azi ya ce Allah ya ce annabi ya ce duk ya gama na farko da ma za a zo a ji ba kaddara ma an ji ya bi kunna hagu sun ba ya shiga ya zauna to an yi an kan gari an keke kasa ya za ka yi ba ka da yadda za ka yi ba ka da iko ba ka da mulki a hannunka ba ka da ɗan sanda ba ka da soja a hannunka akwai binciken da aka yi a shekara ta dubu biyu da biyar cewa zuwa shekara ta dubu biyu da sha biyar za a samu ina jin ko mutane miliyan biyu da wani abu ne da suka za su haukace a najeriya a dalilin shaye-shaye to ko dai ba zai kai wannan adadin ba ai dai an kama hanya an kama hanya a shekara ta dubu biyu da biyar ina jin kwamanta ba british american tobacco company batc sun yi bikin murnan sai da karan sigari biliyan daya a najeriya karan sigari biliyan daya a najeriya domin zai zama ni ga yan wiwi su kuma sun sai da takarda nawa ko kilo nawa to musulunci bai yadda ba da duk abin da zai iya kawo barazana ga hankali to kuma zai yi wa a hana wannan sai da shugaba ko dai ku gama wa'azu yanzu duk wanda ke shaye-shaye ya ga dan ba mai ya zo dan yan dele ba gudu yake ba amma in ya ganda ba in Allah ya kaddara ya har yanzu ina ta sauran kima yana jin kunya ta sai dan koyi inda ta alaka ah, fara sai wuce kenan amma da ya ga kan jeriya ba zai ranta a nakari zakara ya bai sa'a ko ba sa'a zai falle don ne saboda an kama shi zai ga abin zai faru gare shi wannan hukuma ce to amma abin da ya sa har yanzu wannan bai ma tabbata ba a kasan nan mu dan nan duka mu ba mu ba su ma goyon bayan da ya kamata sai zama kanin kana sha ko dan kana sha amma ba ka so kai kama gaito su kama shi kai ba za ka kama shi da karfin sa ka kai shi ba saboda ɗanka ne wai hannunka bai ka yanke ka ko ba gaskiya bane hannunka zai rike ka tafi asibiti ka biya kuɗi ka cika takarda in ka mutu wata operation ba komen a yanke ba ka zama mai gundumi kuma ka ce ka gobe. amma yanzu ka zo a wajen babin tarbiyya ka ce wai hannu bai tsewa a yanke a yau to bai yiwa a samu tsaro ga hankali sai da shugaba nasaba da mutunci nasaba a ce an hana zina an hana abubuwan da za a sa a samu cakuɗuwar nasaba bai yiwa sai da shugaba a tsare wa mutane mutunci kar a yi ba gazabi kar a ci mutuncin wani kar a yi assault kamar yadda aka ce bai wa sai da shugabanci in ba shugabanci kowa sai faɗa abin da ya ga dama ba kuma abin zai faru ba gani a cikin da'irar malamai ba wannan ya faɗa abin da ya ga dama a wajen wa'azinsa gobe wance ya faɗa abin da ya ga dama a wajen tafsiri jibi wance mu wancan kasafi wance mu wannan kaharu ba yadda za ka yi sai dai kai Allah isa ko kai bakin ciki ko kai da martani gobe ma ka riga shi ka ingila shi ka dan mene saboda babu shugabancin da zai iya hana wannan akwai shugabancin amma ba wanda ya damu da wannan kafiyar bace saboda haka bai hana shugabanci bai hana ba abu na biyar ne dukiya bai wa a samu tsaro da dukiya dukiya muhimmiyar a bace har ma Allah ta'ala a hadisi kudus yana cewa mun saukar da dukiya ce don a tsaye da sallah a bada zakka a ce in aka hana wa dukiya tsaro akwai wa wata rana hana a yin sallah zakka kuma ba a samu bali a rage talauci waɗannan abubuwa guda biyar su ne ake kira a zaruriyatul khams ko kuma alkulliyatul khams ban tsawaita ba saboda ba su ne manufan laccan ba kawai su a babin ishara ne da zuwa ga muhimmancin shugaba da dalilin da ya sa musulunci ya ba samar da shugaba muhimmanci kwarai na yi lacca cikakkiya su kutum da guda akan wannan a makon farko na wata ramadana a center for islamic legal studies a ab zaria a ƙarƙashin da shari'a wadda aka shirya don a gabatar akan waɗannan abubuwa biyar ɗin da dalilan su a Qur'ani da Sunna da kuma yadda musulunci matakan da ya ɗauka na kare su wasu guda goma wasu matakan biyar kowanne gwargwadon dai yadda bincike na malamai ya nuna wallahu a'lam to ta ake samar da shugaba ko ta yaya ake iya samun shugabanci yanzu kawai sai fito in kururu an ce ni na gwamnan Kaduna ana kama ni kuwa abinda na yi prison sai a kama ni la'alla duk har limamin nan da darakta da kowa duk su je beli ba za a bada ba don na yi babban laifi zunubi ne na ya ma fi shirka a gwamnatin najeriya to ta ya yake bi don a samu shugabanci musulunci ya lura da hanyoyi guda uku na samun shugabanci hanya ta farko a zaɓi mutum zaɓen da mahankalta mahankalta da aka ba su damar kwancewa da kullawa a alhalli wal akadi su su zama su za su zaben kamar da ya kasance ga sayyidina abubakar da usman da aliyu radiyallahu anhu dukkan su ahlul halli wal akadi ne ko ashura su suka zabe su a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi duniya bai ayyana wanda zai shugaba wanda zai zama jagora ko shugaba bayan sa amma musulmi bayan sun tattauna da junansu abubuwan da ya faru na tattaunawa ya faru sai aka yi mubaya ga abubakar su suka fara mubaya ma'ankalta ma'ana wanda suka fi da cijantaka wanda ake ganin sun matsayi a cikin safai su suka fara yin wannan mubaya sannan saura suka haka nan usman lokacin da umar zai bar duniya ya kawwana shura ya zaɓi waɗansu mutane a ƙarƙashin jagoranci abdurrahman bin awuf in ban manta ba A kan su dinnan su samu shugaba sai suka zaɓi usman suka yi musamman baya bayan shi abdurrahman dan awuf ya bibbi sauran jama'a ya tattauna da su kowa ya gidan an shafi kata usman sai kawai ya yi ma usman baya saura ma suka biyu baya sannan sauran al'umma suka yi baya ali dan abi talib shi ma bayan Usman ya bar duniya bai bar wasici da waye zai zama jagora ba bai ayyana kowa ba saboda haka sai zaman to mafi yawan ahlul halli wal adadi sun ka ga Aliyu da aka suke masa mubaya to wannan hanya ta farko kenan kun ga wannan hanyar kuma ta saba wa tsarin demokradiya domin demokradiya tsarin wai kowa ma yana da haƙƙin zaben shugaba musulunci bai da wannan ba har da su fa'ul ahlani har da yan giya da yan wiwi har da waɗanda suke mutanen da ba na kirki ba a ce wai kowa dan ya shekara sha takwas ko sha takwas a duniya wai dan dai dan Najeriya ne ya yi rajista sai ya sabe wannan ya saba wa karantarwar musulunci kwata kwata ba wurin musulunci da wannan tsarin irin na zaben shugaba saka sai hanya ta biyu ta samun shugabanci maye gurbin shugaban da ya shuɗe ta hanyar ayyanawar da mai barin gado zai yi wa wani ko ma hankalta su amince kamar yadda ya kasance ga Umar radiyallahu anhu lokacin da Abubakar zai bar duniya ya bar wasiti da cewa bayan shi umar ya zama shugaba a hannun hannun kadi waɗannan ma'ankaltar jagororin shugabannin dattawan a cikin sabai suka amince kuma suka yi masa mubaya sauran jama'a gaba ɗaya suka zo su ma suka mubaya sai hanya ta uku mai ɗaki mai wahala kwacewa da ƙarfi idan mutum ya zo ya kwace mulki da ƙarfin tsaya kuma ya zama dukkan mekanism na shugabanci ya karbe suna hannunsa ya zama shugaba kuma dole a mai da'a wannan karantarwar musulunci kenan ko da ko ta hanyar juyin mulki ne ko juyin mulki yayi da karfin siya ya zo yayi in dai har mekanizm gaba ɗaya na gwamnan ya kwace sun zama karkashin sa to dole ne a ba shi haɗin kai ba wai dan an amincewa abin da ko musulunci ya da haka ba a'a wai dan gudun kar a samar da ba, a karkashe mutanen da ba su gani ba a karkashe masu rauni ƙasa ta ki zama lafiya to don gudun kar a yi tarzoma da yakin basasa sai musulunci ya ce to in dai an kai da yin haka tun da yanzu zojoji na karkashinsa sai ya tura ta da kaduna shi a samun komai ba dukkan mu nan ko mafi yawan mu nan muna da labarin abin da ya faru ga odi ko ba haka ba abin da ya faru ga garin odi a jihar bayelsa kenan ko odi a bayelsa da abin da ya faru ga zaki biyan a benue shugaba ba da yukon yi wannan to don kudin kar a ba da dama mutane su mutu ba shiri a yi kasu bargon ba wasiya ba komai to sai aka ci irin wannan yanayi to dole a haƙura a bishi dole a haƙura a bishi kuma irin wannan ya kasance a tarihin musulunci ba sabo ba ne domin galibin halibobin banu umayya da kuma halibobin banu abbas galibinsu abbasiyawa da umayyawa a amawiyawa galibinsu ta haka ne suka samu mulki karfin tsaya a zo a kwace mulkin ai wannan ai wannan ba jaji ba ba zuwa ya ya ta yaki da abdullahi dan zubairu ba har ya kashe abdullahi dan zubairu amma a ƙarshe sauran musulmi da suka rage daga cikin tabi'ai da sauransu duk ba san yi mu bayan a za su saboda mene domin a samu tsarewa ga jina na mutane amma ba wai ta musulunci ya ja da wannan ba ina so a gane da kyau ina karta da dama ba wai musulunci ya goyi bayan sa bane kawai gobe wani zai mutane jirin doki ba abin da ake nufi kenan ba amma ana cewa bisa tsautsayi in hakan ya auku a mahanga ta musulunci to ba ya za a yi domin me don a bada tsaro ga rayukan mutane ibn hajar a cikin fatawul bari ya ce wa kan ajma al fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al mutadallil wal jihad ma'a wal jihad ma'a wa anna ba'dahu khairun min al-khuruj alayhi lima fi zalika min hukm ad-dima wa tafkin ad-dahama yace fuqaha malamai sun yi ijma'i akan wajibcin yin ɗa'a ga shugaban da ya kwace mulki da karfi abin da bai kina fito bari kafin shi da yawa malamai sun faɗa haka amma na ɗauko na don ya fi takaita magana wanda ba a kuma a yi masa ɗa'a shi irin shugaban da ya kwaci mulki khairun min al shi ya fi alkhairi da ya masa tawaye lima fi zalika min min ah, hukunan dima saboda in dai har aka ki masa tawayen aka bi sa aka yi da to za a samu tsare jina na mutane ba za a ta kashe kashe a yakin ba sasa ko makamancin wannan wa taskin dama da kuma kwantar da hankali ta yadda za a samu zaman lafiya da zaman lumana zai zamanto duk tashin tashina an kwantar da shi a shaf muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala shi ma ya ce law kharaja rajulun wa tawla ala al-hukmi wajaba ala an-nasi an yadinu la an yadinu la hatta walau kana qahran bila ridan minhu la'annahu istawla ala al-khalqa wa ala al-sulta yace da wani ne fito haka kawai ya dora kansa a matsayin shugaba da karfin tsiya yace to dole ne wajibi ne mutane su hakura su kyale shi in da ya riga ya gaba bata komai amma ya zai zai mulki mai ci sai ya ya fito na da shi kuma haka samu haka murkushe shi ba shi kenan ba amma in dai ya nasara bai tsautsayi to a kyale shi ko da ko da karfin tsaya ne ba mutane suka yadda ba don ne saboda yanzu ya riga ya kwaci mulki shugabanci da karfi na hannunsa to kamar yadda na ce shi ya shek muhammad ibn salih al mai magana da yake na kuma yi da tun farko cewa ba wai ana nufin musulunci ya karfafi tsarin akwatin mulki ba a musulunci bai da wannan ba amma dai inda hakan zai a kufi tsautsayi to don a samu kariya ga jinanan mutane da rayukansu to dole a miƙa masa wuya kuma dole a yi masa ɗa'a a shar'ance to tambaya shin zaɓe ta hanyar ƙuri'ar dimokuraɗiyya ya shiga cikin ɗayan waɗannan tambaya ce ne muku hukuncin neman shugabanci musulunci a tsarinsa mutum ya nemi shugabanci asali abu ne da aka hana domin kuwa hadisi ya tabbata a cikin musnad imami imam Ahmad da sahih bukhari da Muslim من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جوا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوضيتها من غير مسألة وإنت عليها وإن أوضيتها عن مسألة وكلت إليها كيف كان يمشوا ببنش كذا كان يمشوا ببنش دومين ما تباك شو ببنش بعد هذا كيف كان يبابا تو ذاتي مكيك أكنتها an za a taimake ka kan shi Allah zai baka taimako mutane ma za su tausaya maka su ga sun da kai kunya amma in aka baka shugabanci don kai ka nema to za a kare ka Allah zai kare ka da dabaran ka da wayanka nan mutane ma ba za su tausaya maka ba ka je can kai ka jiyo kai ka jangolo wa kanka abinda ka jangolo wa kanka haka ya zo a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a lokacin da aka nemi ya shugabantar babban sa ne ko alabas yace ala ala ta sami da ba ka ba ni shugabanci ba ni ma ka sani zama ko da gwamna ko wani jagora a wuri kaza ko gari kaza sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa inna wallahi la nuwalli amrana hada man talaba ala hada al'amali ahadan sa'alahu wala adan harasa Ya yace wallahi wallahi mu dinnan babu ba da wani yanki komai dan na shugabanci ga duk wani mutum da ya nema in dai ka nema to ba za a baka ba ba ko nema ba ko kwaɗayi ya yi ko gane yana da kwaɗayin a bashi ba za a bashi ba muna son ne mu ba wanda bai nema ba wanda bai da kwaɗayi bai tunanin abin to mun fi sa ran ya kamanta wannan ya yasa malamai suka da kan cewa asali neman shugabanci an hana a shari'ar musulunci to amma idan al'amura za su lalace idan ba a nema ba ko dai saboda ba wanda zai yi shugabancin kwata-kwata ko kuma babu wanda ya dace a ce ya shugabanci jama'a to za a iya nema me dalili domin kuwa hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha shugabanci ya kunshi amana kuma a ranar kiyama kunyata ce da nadama sai dai wanda ya yi riki shugabancin nan bisa haƙƙinsa kuma ya yi sauke nauyin da ke kansa malamai suka ce abinda za a fahimta daga wannan hadisin shine wanda duk ya san yana da iko yana da ƙarfi ya cancanta zai iya in yi je saboda ba wanda ya cancanta kamar shi ko ba wanda ya dace sai shi to in dai ya kiyaye dokokin Allah ya kuma ba da haƙƙoƙin da ke kansa to ya kubuta bai da matsala ya kubuta bai da matsala a cikin littafin da ya ulwuta abdullahi gwamfi yana cewa wa amma ma ya juzu mina fa huwa ma da'at ad-daruratu ilayhi bi sharti an yakuna bi taqwa la bil hawa intisaran lid-din la la li shifa'in yake cewa abin da ya halatta na shugabanci mutum ya nema shine abin da lalura ta sa dole a neman amma da sharaɗin ya zamanto za a yi ne da tsoron Allah ba don sa rai ba san zuciya ba in da tsara lidin domin a taimaki addini la shafa in nafs ba wai dan a biya bukatar rai ba kina a yau duk wanda yake ganin zai iya kuma babu wata jama'a ko wasu mutane da su suka hanko dacewarsa ko ma kila ba san da shi ba amma shi ya mai iya kuma yana tsoron kar ya bari al'amari ya tsoranta shugabanci ya wulakanta zalunci ya waita zai ya fitowa a matsayin dan takara ya ce shi yana buƙata in jama'a sun zaɓe shi fahimta shi kenan ba zaɓe ba kuma wannan wani abu ne da wannan ne abin da abdullahi gwandu yake ishara da shi a wannan wuri a cikin littafin ja'ul kan haka na shek muhammad salihu al-munajjid yana cewa a mawqiyinsa na tambayoyi da ansa mawqi' آه، الإسلام سؤال وجواب هنا سوى وأما من رشع نفسه أو رشع غيره في ظل هذا النظام حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله ويقيم الحجة عليهم ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع وحتى لا يخل الجو لأهل الفساد والإلهاد يعيثون في الأرض فسادا ويفسدون دنيا الناس ودينهم فهذا محل اجتهاد حسب المصلحة المتوقعة من ذلك بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجبة الشيخ محمد صالح المنجد yana cewa amma mutum ya nuna kansa ya fito da kansa ko ya fito da wani ya tsaye da waninsa a matsayin ɗan takara a wannan tsari na demokradiyya demokradiyya mun san demokradiyya asali dai in mun dubi demokradiyya za mu ga addini ne mai cin gashin kansa yana da shika-shikansa yana da rukunansa yana da wajibansa yana da lawajin ɗinsa kuma asalinsa an yi sa ne don ya kishiyanci musulunci saboda haka islam bare min demokradiyya wa demokradiyyatu bariyatun min al-islam abubuwa na biyu mabambanta yau amma al'umma ta samu kanta a hali na ba hali na rauni ba ta da cas ba ta da as ba ta da fus ba ta da has ba za ta iya yin abin da Allah yake so ba na tabbatar da khilafa al-islamiyya a halin da ake cikin shi kuma a nizamu demokarati ya zo ya baza abin da ake kira tentakul ɗinsa a cikin al'umma ta za a yi dole a sa abin da za a yi ko a yi watsi da shi a yi kujina a samun ido ya yi abin da yake so ko a yake shi ko kuma a shige shi dole sai a samar da mafita to ya ce a tsaye da ɗan takara mutum ya tsaye da kanshi ko ya tsaye da wani shi a wannan tsari wanda babu ruwan shi da Allah ta yadda za a samu shi din ko wanda ya da ya iya shiga cikin majalisa ta dattabai ko majalisar wakilai ko majalisar dokoki na jiha don ya samu damar yin inkari ga mutanen da ke cikin wannan majalisa a kan abin da suke fadi ne ba ku kiyaye wannan sharɗin ya kuma tsaye da hujja a kansu sharadi na biyu ya kuma rage sharri da barna gwargwadon ikonsa sharadi na uku ta yadda ba zai zama ya bar fili al'ummar musulmi ta bar fili sakaka ga mabarnata masu sabawa Allah da shishigi cikin dokokinsa su rika yin barna a cikin ƙasa ba su rika ɓata duniyar mutane da addininsu ba malai ce to wannan mahalli ne na ijtihadi tsakanin malamai abin duba dai kawai maslaha wanda ake sa rai a samu yace to amma waɗansu malaman ba na ganin cewa shiga irin wannan tsarin wajibi ne wajibi ne a samu wasu shiga ciki dole amma shigan sai aka ba shi ƙaidi ya zama za a shiga ne domin a inkari ga 'yan majalisa in sun zo abin da ya saba wa Allah a tsaye da hujja kansu in sun kangare bil aksariya da majoritin su ce sai sun yi to an da tsaye da hujja kansu kuma a rage sharri duk abin da ake da dama na ragewa na sharri to a rage ba a ƙara shi ba kuma dan kada a bada dama ga mabarata zama su kada suke cin karansu ba mafaka waɗanda ba tsoron Allah ba sa tunanin komai na alkhairi ga al'umma to dan kar a basu to dole ne a samu wasu shiga a ra'ayin wasu a ra'ayin wasu kuma ba dole bane yi ba da ya laifi halal ne ala kulli halin a shaidu anan shine za mu iya ganin akwai yanayin da zai ba da dama ya halatta a nemi zama shugaba ko a nemi wani matsayi a cikin al'umma a kowane ne aka samu kai dokokin shugaba da haƙoƙin shugabancin malamai sun bayyana sharuɗa da siffofin shugaba a musulunci amma kuma sun yi intifaki kan cewa idan aka rasa wanda ya dace fa to dole ne a samu mai dama dama ba za a zauna ba shugaban ba duk sharuɗa da suka kawo ya zamanto mai hankali ya zamanto babban mai ilimi ya zama ma ya kai matsayin da zai ishtihari zai yi bada fatawa a same shi mai kaza mai kaza duk waɗannan sharuɗa ne kuma suna nan ba ta da su ba da ba idan ba a samu ba sai a nuna ba shugaba sai a samu mai dan dama dama da bakin kirin gara baki baki in ji malamin mu shak lawal abubakar Allah ya kansa da gafara domin ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu ka'ida ke in ba samu duka ba to ba za a ce ko ko suna cewa ma la yudraku jullu la yudraku kulluhu abinda ba samu mafi abu ba za a ce dukan shi a watsar ba saboda haka in ba samu ba abin da ya dan samu din shi za a yi ba suna cewa wai menene in the absence of the desirable the available becomes to desirable in ba a samu abin da ya fi cancanta ba abin da aka fi so ba ta ɗauki wanda ya samu abu hamid al-ghazali rahimahullahu ta'ala yana cewa law ta'azzara wujudul wara'i wujudul wara'i wal ilm fi man yatasadda lil imama بأن يغلب عليه جاهل بأن يغلب عليه عليها أهل بالأحكام أو فاسق وكان في تربية عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بالإقاد إمامته yake da zai zama ya gagara ya wuyata a samar da wanda yake mai takatsantsan mai tsantseni ko mai ilimi ya zama shugaba ya zama to wanda ya rinjaye ko ta hanyar zaɓen ƙura'a ko ta hanyar zaɓe irin na shari'a ya zama shi ne yanin jaye kuma aka waye gari shi din nan jahili ne bai san kuce-kucen Allah ba ko fasiki ne mai saba mu dokokin Allah kuma muka duba muka ga in muka ce za mu yaƙai ko mu mai tawaye zai haifar da fitinar da ba za mu iya magance ta ba ya sai mu hukunta mai cewa sa karɓaɓɓe ne ya ci gaba haka nan malamai sun bayyana haƙoƙin da shugaba ke da shi akan mabiya da kuma haƙoƙin da mabiya ke da shi akan shugaba misali a cikin littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitab wa sunna na ashakh abdurrahman burjas ya yo nakali daga littafin tarir ahkam wa tadrib wa tadbir ahli al-islam na ibn jama'a al-kinani haƙoƙin shugaba cewa sun hada da a yi masa da'a cikin abin da ba saban Allah ba a yi mai nasiha a koye in ya kama a yi a bayyana za a iya yi amma bisa kiyaye ka'idodi taimakonsa don tabbatar da wato wajibci ko sauki na da aka tsora masa kiyaye haƙoƙinsa da girmama shi farkar daga falarsa an karar da shi game da haɗarin makusantar da ke zagon ƙasa ga tsarin al'umma ko tsarin shugabancinsa in dai bisa gaskiya ne ba bisa ma wato munafunci ko kuma bibi ba sanar da shi halin da mataimakansa da wakilansa ke ciki na abin da aka ba su na amana kila ba sa yi haɗa kan jama'a don a taru a zama al'umma ɗaya kyakkyawar addu'a gare shi haƙuri da shi a akan wasa, da kara martabarsa bisa gaskiya da adalci waɗannan su ne wajibai da ke kan al'ummar musulmi ko al'umma game da shugabansu malamai sun yi bayanin shari da ƙoƙarin kawo dalilai na ƙur'ani ko sunna ko manganin malamai don goyon bayan waɗannan amma tun da wannan alasibil ishara ce ba zai yi mu mu shiga cikinsa ba sai haƙoƙin da ke kan shugaba suka ce akwai tsara martabar musulunci shugaba dole ya tsara martabar musulunci kuma ya kara addinin gaskiya ya tsada alamomin musulunci shahararwar islami ya yi adalci tsakanin mutane ba ta la'akari da matsayi ko shekaru ko girma ko jinsi ko kabila ko addini ba adalci yadda musulunci ya fasara adalci sannan ya tsaye da nau'o'in jihadi gaba ɗaya dukkan nau'o'in jihadi ya tsaye da su ya jagoranci al'umma wajen tabbatar da su tabbata shari'ar Allah kyautata duniyar al'umma da kula da dukiyarsu da yin tsawurinta da amfani da ita ta hanyoyin da suka dace waɗannan su ne wajibai da ke kan kowane shugaba a cikin al'umma halin da shugabancin ke ciki a yau ko shakka ba shugabanci a yau na fuskantar ƙalubale kuma idan aka yi nazari game da yadda shugabanci ke gudana za a ga abubuwa guda biyu abu na farko al'amarin shugabanci a tsakanin musulmi ko sauran ƙungiyoyin addini musulmi da musulmi kirista da kirista kaza da kaza kaza da kaza sai nau'i na biyu shugabanci na bai ɗaya a tsakanin jama'ar ƙasa matsalar ta farko ita ce babu cikakken jagoranci a tsakanin musulmin najeriya babu hatta a mataki na kungiyoyi ko masu bin akidomi mabambanta za a ga babu shugabanci illa iyaka wasu sun fi wasu dama-dama kawai shi za a ga musulmi yana zaman faru ba ba shugabanci wane ne shugaban musulmin najeriya wanda yan ya faɗi kowa zai ji ya kuma aiki da shi ya bi akwai guda babu babu babu shugaba to ka yi wata kasa sai ka ga ta karkashin kungiyoyi eh akwai shugabannin shugaban kungiyar izara misali shugaban kungiyar kaza shugaban kungiyar kaza amma sai ka ga matsayinsa a cikin al'ummar ya fi kama da matsayin shugaba a suna amma aikace in yace a yi da yawa mutane ba za su yi ba haka ne ko ba ka ba ko a masallaci yanzu a neman masallacin nan yanzu zai nemi jarraba mu wallahi da yawa mu sai mun faɗi kawai ya ce mahadu a bakin wato daidai junction ɗan angon rimi eh, abin nan wato angon sarki da an ɗan gota sultan bello nan inda ake shigowa ya ce na yake so a haɗu amma kuma kowa ya tashi zai bi wannan titin ne ko ya ce zai bi tanan ne ya zaga can to ina tabbatar maka da yawa za su faɗi dan za ce ba dai an ce ga yadda za mu haɗu ba wani zai rubuta wancan titin da ke shiga cikin sultan bello ko ba tana zai ba wani zai zaga wata wajen na club din can zai zaga ya ce ba gosu ta ba zai zaga wata can wai ba za a iya bin sa ba a ce yadda ya ce abi din nan hanyar kwara ɗaya abi sai a ce ba dai can ba ne za a isa to duk ba a can matsayin liman a cikin mu ya zo jagorance mu shi ma kada ya bata mana lokaci in yi mana sallah mai tsawo mai mai kunkumi mai mai kunkuni ko ba ka ne a cikin al'ummar musulmi ba to wannan na nuna akwai matsala babu cikakken jagoranci tsakanin mu kuma wannan matsalar ita ta haifar da matsalar sama ba domin a ku ba ku ɗauki ba gura ba a layin ku ba wanda wanda aka ɗauka ne cikakken jagora a mazaunacin ku ba wanda kuka kake cikakken jagora to sai lokal gwamnati ɗinku ne dole sai an samu jagora cikakke sai jihar ku ce dole a samu jagora cikakke ai kaga yin lamara yi marabuna ai yana da wahala wannan matsalar farko ce kawai dai muna roƙon Allah ya ba musulmi gaba ɗayan yanayin da za mu iya tabbatar da shugabanci tsakanin mu shugabanci na gaskiya domin babbar musiba ce a cikinmu ƙware da gaskiya a sauran addinai su ma duk kan wanda ce sai dai sun bi mu dama dama musamman idan sun zo yakin abokan gaban abokin gaban su guda daya me kenan musulunci to wannan gaba daya su za su taron dangi gaba ɗaya za su taron dangi su yake shi amma mu kuwa al'amarin mu tabbatar sa ya kai ga ko ma wane ne za a kalubalanta to za a iya samu su wari sai banda su wannan matsala ta faru a Jos ta faru a zangon katab ba abin nan wato a tafa balewa abuci inda wasu ka da suka ce ba da su ake ba a karkashe musulmi masu yawan gaske a dalilin sakaci a ƙasa baki ɗaya kuma al'amarin shugabanci ya shiga cikin mawuyacin hali babu ne daular musulunci a matakin farko wadda za ta tabbatar wa al'ummar musulmi da al-khilafa khilafa ita ce ko kuma shi ne tsarin shugabanci da musulunci sun alkhilafa alkhilafa ya yadda da al'imara duk karkashin khilafa babu matsala domin abu ne da aka gina shi bisa karantar ƙura'ani da sunna da maganganun magabata Su babu wannan abu mafi haɗari ma a karkashin wannan shine rashin ittifakin hatta malamai ma akan hanyar tafi dacewa wajen dawo da tsarin shugabanci na musulunci wata hanya za a bi wasu suka ce a tawaye wasu suka ce a janye kawai wasu suka ce a fito na fito wasu suka ce a shiga tsundum wasu suka ce a shiga da lura ba dai wani ittifaki na wata hanya za a bi wajen ma dawo da martaba musulunci kai ba ma wannan ba waɗansu ma gani suke mafarki ne kawai ake da ana magana wai dawo da martaban musulunci a dawo da jihadi a dawo da khilafa a ce ga amirul mu'minin shike da komai da komai da yansu da soja da kwastan da migration a ce ga wani shine ainihin amirul musulmina wanda yake da komai da komai a samar da Allah halwar akadi a samar da shura kawai yana ganin wannan hallucination ne ba zai taba yiwa ba khayal ne wannan eh khayal ne dodon kan titi ne wanda za ka hango shi kamar ruwa sai ka je gaba mai kuma niya haka suke gani to ga ran da aka samu yanayi a haka ya zama to al'umma ta kai haka to kaga sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama a cikin haka muke kullum amma sai ka kara da yawa saboda al'amari ya kai yadda yake a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyyar ma kuma duk dai Kan jari duk da lalacewar demokaradiyyar shugabancinta na da matsala domin da yawa daga shugabanni da wakilan jama'a a siyasance suna wakiltar kawunansu ne kawai babu ruwansu da dokokin da ma suka naɗa su dokokin ma da suka naɗa su hawan kawara suke musu kungarai akwai rashin kyakkyawan wakilci da jagoranci na gari idan kana da kansila ba kai ke wakilta ba yana wakiltar kansa ne da matarsa da yayansa in yayi kokari da iyayensa ni wallahi yanzu haka ban san kansilan ba ban san shi ba ban ma san waye kansilan ba shi kansa ciyaman ban san shi ba sai daga baya bayan nan ban dade da sanin shi ba in na gan shi ban ma san shi ba kuma garin mu daya dan a dogara yake yanzu amma ni ban san shi ba da yake daga baya koma dogara tare da ni limamin juma'a kaga yana jama'a karkashin na kenan ni da musamman zawa ne kaga ga jama'a karkashin na kuma ina cikin dai matasan gari wanda ake neman shawara sa kan sabuwa musamman harkar karatun boko ko makamanci amma ba ma san shi ba to in ne ban san shi ba to wata ke san shi na ba yanzu da aula to wa yake jagoranta wa yake wakilci wannan na faɗi kuriyan inda yake ne gidansa yake da sauran unguwanni a cikin local government wannan yana magana a local government kenan to yake ne ga jiha sun ballanta na wa'uwa kasar gaba ɗaya sai ka tana da ɗan majalisa da ƙuri'arka aka kirga ya tafi can amma daga ran da aka kada ƙura'a aka sanar da yashi ba ka ƙara ganin shi sai ya gama shekara ukunsa an shiga na hudu yana so ya koma ta da cewa duk wata ana ba shi makonan kuɗi wai don ya zo ya kula da inda ya fito amma ba ruwan shi babu kyakkyawan wakilci babu jagoranci na gari na biyu magudin zaɓe magudin zaɓe an kididdige maguɗi nau'i nau'i da ake na zaɓe a najeriya ya kai guda ɗari da wajen goma sha uku iri iri iri iri ɗari da wajen goma sha uku iri iri maguɗi kala kala ya kai kala ɗari da goma sha uku yana da ya fi samu sulatun juma'a guda ɗari da goma sha uku a kaduna ko za a samu a yaban da za a samu ko ɗari da goma sha uku ba za a samu ba a cikin ƙuryar kaduna yake ne ba ci gaba ɗaya ba kaga da ya ka samu to kaga adadin makudin ko da abu kowane masallaci an bashi da yadda zai iya magance makudi ɗaya da an tsora mishi aiki kuma za a samu sauran makudodin ko nau'in makudin da su ba su ba samu yin za su a warware su ba kuma da wannan magudin ne za a samu shugaba ya zama shugaba ko a samu wanda shine shugaba dole tun da bai san zafin abun ba ba ka mai tunanin ya wani abin kirki a duk mutane goma da za a yi ma kuɗi su zama wani abu tara ba a kunne da ya dame su da su don da ba sun san ba da Qur'an su suka ce ba ɗaya ne kawai zai ce to tun da dai ma an yi wannan Allah ya kadara an yi to bari in ɗan kamanta jila in na sake zuwa in nema yanzu na nema duk cancanta a bani amma tara ba abin da ya dame su a kaduna jihar kaduna aka samu sanata daga ɓangaren da na fito daga bangaren da na fito aka yi hira da shi a talibijin ana kallonsa ana jinsa a talibijin na zariya yana cewa shi ba a zaɓen shi kuma ba ya faɗuwa. ba a zaɓen shi ko ba ya faɗuwa. kuma sanata ne ba a zaɓe na kuma ba na faɗi saboda ya san akwatin zaɓe a kofar gidansa ba zai ci ba ya tabbatar da haka amma kuma ba ya faɗuwa to ya ke yi kun sani an yi tufaƙi cewa babu kasar da ba a magudin zaɓe duk duniya in dai zaɓe na demokaradiyya ne daga cikin rukunanta ƙanana akwai magudi dole ne rukuni ne to amma kuma an yi tufaƙi duk duniya ba inda ake magudin zaɓe kamar najeriya duk duniya ana yi amma duk duniya ba inda ake kamar najeriya a nan kasan an samu wani daga cikin manyan shugabanni an yi da shi na ji a kafafen watsa labarai na waje da hausa ina jin ko bbc ko biyo na dai manta ake yi da shi an yi zaɓe sun ce sun ci to yanzu baka tunanin a kai ku kotu a ce za a zo zaɓe yake zuwa ne ne kotun zuwa ne ne kotun da za a kai su rusa to kaga in dai kana maganar magudin zaɓe in ka zo najeriya to a yi a sha ba wannan kuma matsala ce a shugabanci domin ko shi karu wanda ya yi magudan nan kai ka san baka zaɓe ba shi ya san ba zaɓe ba to zaman biya da manta za kai ba ka rai fata alkhairi shi ko bai kusurin ka to dole shugabanci samu matsala don kai baka rai fata alheri ba addu'an ta kake mashi in yi zama matsayaci ko ya zama a zalimi zalimcin kanka zai dawo shi ko bai tausayin ka sai da ma san ba alfarmar da kai mishi shi kenan kaga yanayin kenan abu na uku rashin girmama doka za ga matsalar shugabanci ba wai kawai fa a demokradiyya ba abin bakin ciki hatta a cikin al'umma ma anguwanninsu hatta ma ƙungiyoyi na musulmi hatta kuma kungiyar ahlu sunna sai ga ga tsarin da aka ce an gino akai wajen tabbatar da kungiya amma ba za girma dokar ba ba kuma dan ta amara Allah bane kawai sai ne ce ah, to ai ko da aka ce kaza ai kaza ka je ma'aikatun mu ai ba ta yasa ta kafa su ba ka je jami'o'i ai ba ta yasa ta kafa su ba ka je wurare da yawa na aiki haka za ga ana danna doka ana murtace da karfin siya kuma ba abin da za a yi sai mutum ya zo babba ne yana shugabanka shi yasa dokar da kake amfani da ita sai ya ce ba a yi kaza in ka ce to amma yalla bai kaza ka ce a ah, to kai kuma ai ba haka ake ba a wani lokaci ake yi kaza ko a lahira ma wannan cin albarkacin wani sai ya kawo maka lahira da ya yaudare ka ya halaka ka ya ja ka kai kauta jahannama kai kuma sai ya ga cewa in kake kyan rizki bayan kwana uku za a ma transfer a kai ka dan kauye daga nan kuma za a ce ka kasa ne sai a ma cire ka daga aiki ko ma ya ba shari'a yanzu su kama ka abu na hudu sanya wakilci a hannun waɗanda ba su cancanta ba a hakan ma a matsalar alalacen ma wai kuma sai a ɗauko waɗanda ba su yi ba sai a ce su ne za su jagoranci kaza za su jagoranci ka ba sai a ɗauko wanda kwata-kwata bai da alaƙa da al'umma bai san zafin da bai san ciwon kanta ba bai ma san abin da ake kira ilimi ko shugabanci ba sai a ce an bashi kwamishina saboda alaƙa ta siyasa ko kuma a ce an bashi ɗan abin nan mai ba shawara akan kaza a ɗaɗɗauko mutane ko ma'aikatu manya waɗannan shekarar su ashirin da biyar ko talatin a ma'aikatan sun na ƙarshe da sun na zarce da sun san wanda duka sun cancanta amma sai a kawo daga sama sai a ɗora musu shi dole a hakan ma ya za a samu jagoranci ya za a yi shugabanci ya tabbata kun ga dole a samu matsala abu na biyar Ku kusantar da mutanen banza da nisantar da mutanen kirki bisa ma'aunin alaƙar siyasa ko tafi ɗaya ma amma saboda ana ganin kamar ba mai biyayya bane sosai ko kuma barazana ne don ya san haƙƙinsa ya san ƴancinsa musamman ga yana da karatu ya ɗan san wani abu na ƴanci ba wai karatu addini ba karatu addini ai murƙusa shi ake saboda an san galibi masu karatun ba su boko ba saboda haka ana iya danne su ta hanyoyi da yawa amma a ce ya yi boko kuma ya ɗan ɗansa addini don yin ɗan boko ne zalla sai a fake da addini a cuce shi in da addini ne zalla sai a fake da boko a cuce shi in ya da ana tsoron shi gama ba a so zo kusa ko ba ka baro ba sai ga mutumin da bai da alaka da kirki ko kamun kai ko sanin haƙƙin jama'a ko kamanta gaskiya sai a kusan ta shi shine babba su suke yanke abin da za a amma mutanen kirki sai a nisan su akwai ɗan uwa da nake tambaya yana da doktoransa dakta ne na boko kuma shi ne a lakcara nake ce masa wai kai local government ɗinku Allah ga baka malam babu wani abu da suke yi ne su dan gayyace ku haka tunda dai na san kuna da matsaloli can wurin ku da yawa ko da san gayyace ku a wani kwamiti na ba da shawara a kai bunƙasa karatu a bunƙasa tilabiki tunda fannin kare a ta uwa sai ce ina ni ina siyasa ne ai ba wata da kira na wata da ni siyasa yan siyasan ma hatta wanda suke fadi daya in ba an yarda da su ba cewa duk abin da aka ce kawai za su yarda za su bi ba abin da za a yi jejiyar nan ake ban labari jejiyar nan hawa da za a yi a wani gari a wata masarauta ba zan faɗi masarauta ba hawa ne ake yi kawai a ji a sha lemun kwalba a dawo saboda ba nan ne ake daba ba nan ne ake komai ba a hawa kawai a je a dawo wata yan karamar hawa ake yi an ware miliyan biyu da ko dubo hudu ne na kawai wannan wurin da za a je da sallah ha an ware wannan kudin da za a yi lemun kwalba ake sha ba za a iya kashe naira dubu ɗari uku da hamsin ba a wannan amma kuma an ware miliyan biyu akwai wata hanya da aka gyara hanya tana nan duk kura amma dai an kashe mata miliyan 90 a wata karamar hukuma a jihar Kaduna nan miliyan 90 aka rubuta an kashe miliyan 90 amma bakin mai aka sa bai kwana bakwai bai cire da ciki da kuma yin watanda da dukiyar al'umma da sace ta da amfani da ita ba bisa ka'ida ba wannan na daga cikin matsalolin shugabanci a yau wannan ba sai na shari ba kun dai san halin da ake ciki na al'amarin kuɗaɗe yanzu akwai kwamiti da gwamnati ta kafa kwamitin yin bincike ko da bin diddigin ayyuka da aka bada a yau sun da zuwa yanzu sun gano biliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi wanda aka yi a su a kan kwangila biliyoyin to sai dai kudin za su dawo ko ba za su dawo ba in eh, sun dawo gidan wa za su je ko aljihun wa ko akantun wa ko ina kuma to wannan ko wata matsala ce daban ne ba za ku daga bakina ba ba ma sani ba a sace dukiyar al'umma to tsakani da Allah bincike ya nuna ba kasar da ake satan dukiya kamar Najeriya a gwamnatance a saci kudi ba inda ake sata kamar al'umma wanda ya zama aka ce mahaukata ne su domin satan kudin da ake yi ya wuce misali kwanakin baya akwai wani dan kididdiga ta gaggawa da muka yi wani mutum ne da ya gwamna sai aka duba kudin da aka ce ana bin sa kawai ya dawo da shi a matakin farko in zai kashe miliyan ɗaya kowace rana kada ya kara neman kuɗi ya kuma shekara hamsin kuɗin ba zai kare ba ya shekara hamsin nan gaba kuma da wuya shekara tun da ya ba hamsin baya ka gani da wuya zai kai shekara ɗari zai iya kaiwa ba wai mun ce ya gagara ne a wajen Allah ba amma ba lalle ba musamman kan dubi expectancy rate na al'umma ma yau saboda haka da wuya ya kai ɗari da wuya kara hamsin amma kar ya ƙara neman kwandala ya kashe naira duk kashe naira miliyan ɗaya kullum na shekara hamsin kudin bai kare ba wannan dan so mun da ake neman ya kai kin to wannan ba hauka bane mun ba mawakaci ba zai wannan a jununu gununu wannan hauka ce za ka ga mutum a wasu kasashen ya bar shugabanci bai da komai amma ba a najeriya ba abin bakin ciki ne muna faɗin wannan ba don cin mutunci ba ba don wai aibantarwa ba wato abin bakin ciki ne kwarai kuma yana faɗin wannan ba don kawai a kabara a tashi ba a'a mi tunani ne Ko wannan muna da step kowa yana da haƙƙi me zami wata gudunmuwa za mu bada ko da ba mu kauda ba daga nan ko da zuwa shekara ne amma mu ga wace gudunmuwa za mu bada mu sauƙaƙa wannan matsalar manufar kenan kuma su shugabannin su kuma su sani wallahi ba a dai wannan muhadarar da muke wallahi ba manufa ta cin mutuncin kowa domin da akwai wannan da na ba da statistics da yawa kwarai da gaske amma wallahi babu wannan shi yasa wata abubuwan ma rufe su kawai nake wuce domin me manufar da kawai ya zama ishara kowa dai dukkan mai muji tsoron Allah don mu ma din a ai ba sai gwamna ko ko ko ko ko ba a masallaci ba a tara kudi a cinye wai ke cinyewa gwamna ne to wanda ya cinye kudin masallaci wanda ake sa dan akwatin sadaka in ka bashi miliyan ɗari na lokacin gaman me za a gani gara a din wani shi tun da kila ciyaman da tare da taɓa ɗauke na masallaci ba ka ga shi ko cikin nau'o'in ɓera shi na masallaci ne don ɓera masallaci a fi talauci na zuci tun da ba kone da littafi ba ba tuwo ba nama ɓera masallaci ya ko a talauci ka ga shi ya zo ɓera masallaci a cikin ɓera ma saboda haka matsalar shugabanci na kowane fanni ne in union ne na malamai ne na ma'aikata kaza ne ka kusa su cin kuɗin mutane ko ba ka bane kowace ma'aikata matsala don haka ko da muke maganar shugaba e, duk lokacin da kai maganar shugabanci kana maganar sama ne galibi saboda su suke da karfi amma shugabancin nan muna nufin a kowane mataki ne ba sai matakin shugaban ƙasa gwamna ko ciyar a kowane mataki har ni a gidana shi ne abin da muke nufi a nan sai abu na gaba alƙawuran ƙarya alƙawuran ƙarya da kuma cin amanar al'ummar ƙasa ai alƙawari na ƙarya a ce a ce za a yi kaza an tabbatar da ba za a yi ba amma za a alƙawari na ƙarya ga kuma cin amana al'umma ta amince maka ta zaɓe ka ko ta baka wani mukami ko a baka wani matsayi amma kuma ka ci amanarsa wannan yana daga matsalolin shugabanci a cikin al'umma raina hankalin jama'a mutum yana faɗin magana ka kamar yana faɗin magana ne ga wawaye waɗanda ba su masa abin da suke ba kuma shi kawai ya ɗauki ya saki jiki yana jin kawai abin da yake ya ci kasuwa wannan na daga matsalolin shugabanci amfani da muggan makaman zalunci muggan makaman zalunci wajen ci gaba da danna al'umma waɗannan ne makaman zalunci jahilci da talauci rasa to aka ce babu ilimi to ba za a san haƙƙi ba rantar aka ce babu arziki ko kuma ana fama talauci to ba za a yi dogaro da kai ba ba ci. ilimi yana